Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka mu da wannan la'asariya. Baba Yakubu makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin daya ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Hadiza Kyari da kanan labarai. To baba sojojin Myanmar sun kwace ikon kasar a ranar Litinin karkashin dokar ta ɓaci da aka sanya na shekara guda. Haka kuma ofishin babban mai gabatar da ƙara na Rasha ya faɗa a yau litinin cewa yana goyon bayan buƙatar da tsarin gidajen kurkukun tarayya ya gabatar da wa shugaban adawa mai sukar Kremlin Alexei Navalny hukuncin ɗauri. Sannan kuma miliyoyin ƙasar Hong Kong da suka nema barin yankin akan dalilin sabon dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su damar zama da yin aiki a kasar Birtaniya. Tukanin labaran duniyar kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin jihar filato tana ɗaukar tsauraran matakai akan masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Gwamna Lalon ya ce bisa wancan dokar ne duk wanda aka yanke masa hukuncin kisa kan laifin garkuwa da mutane a jihar filato zai sa hannu a aiwatar da dokar. a kasar ghana kuma cutar covid-19 na ƙara laƙume rayuka a cikin 'yan kwanakin nan lamarin da ya sa aka karfafa matakan kariya mutanen mu ba su neman su san doka ba su neman su san mai doka ta hudi ba su neman su san komi ya kamata a yi duk abin da ake hudin ga tsarin zaɓe babu abin da ba hudi amma a jamhuriyar Nijar ana nan ana tafka muhawara ce game da dokokin zaɓen kasar yayin da kasar take shirin gudanar da zaɓe na zagaye na biyu a cikin wannan wata. Kamar kowace ranar Litinin yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwan dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ke gabatarwa da ma sakonnin ku masu sauraro amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Myanmar sun kwace ikon kasar a ranar Litinin karkashin dokar ta ɓaci da aka sanya na shekara guda saboda rashin ɗaukar mataki kan korafin da suka yi cewa an yi magudi a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Sojojin sun ba da sanarwar ne a tashar talabijin sojoji ta Mewadi inda suka ce za a yi zaɓe ya zuwa ƙarshen shekara guda inda sojojin za su miƙa mulki ga wanda ya yi nasara. Wannan yunkurin ya zo sa'o'i ne bayan da aka tsare shugaban Myanmar Aung San Suu da wasu jami'ai daga jam'iyya mai mulki ta National League for Democracy kakakin nld mio niot ya ce shugaba wayne yana cikin waɗanda aka tsare da safiyar yau litinin a iya sanin mu sojojin burmi sun kama dukkan muhimman mutane don haka yanzu muna iya cewa wannan juyin mulki ne ofishin babban mai gabatar da ƙara na rasha ya faɗa a yau litinin cewa yana goyon bayan buƙatar da tsarin gidajen kurkukun tarayya ya gabatar na yankewa shugaban adawa mai sukar kremlin alexei navalny hukuncin ɗauri a maimakon hukuncin da ba za a buƙace ya zauna a gidan yari ba Navalny na fuskantar yiwuwar hukuncin ɗaurin shekaru uku da rabi akan zargin da ake masa na karya dokokin hukuncin jeka gyara hali da aka yanke masa a shekarar 2014 da kotun kare hakkin ɗan adam ta ture ta ce ba shi da tushe. Navalny na tsare na tsawon kwanaki talatin inda ya koma rasha a tsakiyar watan janairu kafin yi mishi shari'a biyo bayan jinyar da ya daɗe yana yi daga mummunar guba wanda ɗan siyasan adawa ya zargi gwamnatin shugaban vladimir putin da aikatawa fadar kremlin ta musanta cewa tana da hannu amma ta ki bincikar yunkurin kisan saboda rashin kwararren shaidu dubban mutane sun bijirewa barazanar kamawa da gwamnati ta yi a ƙarshen makon na biyu inda suka gudanar da zanga-zanga a biranen da ke faɗin rasha a ranar lahadi suna neman a saki Navalny. Miliyoyin kasar Hong Kong da suka nemi barin yankin akan dalilin sabuwar doka da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su damar zama da yin aiki a kasar Birtaniya. A jiya Lahadi hukumomin Birtaniya suka fara karɓar takardun neman izini daga 'yan yankin na Hong Kong karkashin wani shirin Birtaniya na ba da dama ta takardar fasfo ga mazauna ƙasashen waje. Karkashin wannan shirin 'yan yankin na Hong Kong za su samu damar zama 'yan ƙasar Birtaniya bayan shekara biyar. Mai magana da yawon ministan harkokin ƙasar waje na China Zhou Lijian ya shaidawa manema labarai a Beijing cewa China ba za ta ƙara karɓar fasfo ɗin wannan tsari na Birtaniya ba wanda ake wa lakabi da BNO a takaice a matsayin takardun tafiya ko kuma shaidar tantance matafiya inda ya ƙara da cewa ƙasar na da damar ɗaukar duk matakan da suka kamata. To madalla an jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu fara da wannan rahoto inda gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya sha alwashin rattaba hannu akan duk wani mahaluki da kotu ta yanke masa hukuncin kisa kan laifin yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Gwamnan wanda ya nuna damuwarsa akan yawaitar ayyukan satar mutane da karɓan kuɗaɗen fansa. Ya kuma ce ayyukan ƙungiyoyin asiri na ci gaba da ƙuntatawa jama'ar jihar Filato. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Gwamna Lalon ya ce a watan Disamban bara ne ya rattaba hannu kan wata doka kan masu garkuwa da mutane, masu mamayar ƙasa ko yanki ba tare da izini ba, da wasu ayyukan ta'addanci da majalisar dokokin jihar ta amince da shi. By that law, anyone convicted of kidnapping in Plateau State will be sentenced to death. Gwamna Lalon ya ce bisa wancan dokar ne duk wanda aka yanke masa hukuncin kisa kan laifin garkuwa da mutane a jihar Plateau zai sa hannu a aiwatar da dokar. Hajiya Hindatu Abdulkadir wata tsohuwa mai shekaru fiye da saba'in ta bayyana min irin azabar da ta sha a hannun waɗanda suka yi garkuwa da ita. Su suna can wurin kwanciyarsu ne kuma ina nan haka. Sai muka ji wani abu. Sai suka tashi sai suka tashi ashe ranar ne sun yi magana za a turo da kuɗi kenan hmm. amma dai abin ya zo ya razane mu da ni da su gaba ɗaya abin ya razane mu hmm. bindiga kenan ko kuma dai wani a'a kukan kamar naman daji ne da suka tashi sai kowa ɗauki jakan shi a cikin dutse nake kwana hmm. cikin tsakuwa gudu kenan ba mu san inda muke sa kanmu tsakanin ruwa da dutse kafa ka in kika sa kafan ki ma kisan inda zai fada ba sai shiga cikin dutse in zare in hawo mun taka in taka kamar abin nan sai in yi ba sai in faɗi bab dai hadde hadde suka kai inda matsayi ya tsaya wani sunkurun daji shi kuma mara gani ba inda kike ganin kowa ma kuma. To sai dai wani da ya buƙaci saka ya sunansa saboda tsaro ya bayyana irin matakan da hukumomin tsaro ya kamata su ɗauka don kamo waɗanda ke garkuwa da mutane. Domin wannan abu ne wanda yawanci waɗanda suka shiga wannan amai da shi fa sana'a a ƙasar nan kuma wanda suka shiga wannan sana'ar ba da ka suke yi ba ba da ƙiƙai ba ne ba jahilai ba ne mutane ne waɗanda sai sun je sun koyi dabarun yadda za su yi su fita ba tare da an kama su ba sai dai kuma wanda dubu ta cika ko kuma hukuncin allah ya fada masu su ne za a iya kamawa to a kansu ne wannan doka za ta iya aiki don misali wasu yan uwanmu nan da an ɗauki matar an ɗau mai gidan yadda na ga yanayin yadda ake a karɓo su da wuya jami'an tsaro su iya kama su sai dai idan akwai cikakkun kayan aiki da na'urori kamar kuma amfani da su wannan dan jirgin nan mara matuki da ke ɗauka hotuna a ko'ina da ake ce ma drone to idan suna da ko drone suna da abin da ke faɗin inda ran na'u daga inda na'ura take aika da sauti da ake ce ma traka idan akwai wayannan irin wayannan kila za a iya samu a ritsa da su a kama su zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga hadiza kyari da labaran duniya kashi na biyu Shugaban Amurka Joe Biden na shirin karban bakuncin wasu sanatoci goma 'yan jam'iyyar Republican na tattaunawa yau litinin game da wani sabon zagaya tallafin tattalin arzikin coronavirus. Taron na fadar ta White House ya zo ne bayan da 'yan jam'iyyar ta Republican suka aika wa Biden wasiƙa suna buƙatar sa a ranar Lahadi da ya tattauna kan ƙudurin da ya gabatar na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara maimakon ƙoƙarin ganin amince da shi kawai da kuri'un 'yan majalisar dokoki ta Democrats. 'Yan Republican sun nemi ƙaramin zagaye na tallafin gami da tsauraran matakai kan waɗanda za su cancanci a ba su kuɗin kai tsaye. A cikin yarjejeniyar da haɗin kai ba tare da bambancin siyasa ba, sanatocin na republican sun rubuta cewa mun kirkiro wani tsari na tallafin covid-19 wanda ke ginawa akan dokokin taimako na farko na covid dukkansu sun samu amincewa da goyon bayan bangarorin biyu shawarwarinmu sun nuna yawancin abubuwan da kuka bayyana musu mahimmanci kuma tare da goyon bayan ku mun yi imanin cewa majalisar za ta iya amincewa da wannan shiri da sauri tare da goyon bayan bangarorin biyu A jiya Lahadi wata mota dauke da bam ta tarwatse a kusa da wani otal a Mogadishu babban birnin kasar Somaliya bayan tashin bam din harbe-harbe sun biyo baya a tsakanin 'yan ta'addan da 'yan sanda. ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Wani da ya shaida lamarin ya ce bam din ya tashi a jiya Lahadi a kusa da Otal Afrik yanki mai cike da shingayen bincike na jami'an tsaro akan hanyar zuwa tashar jirgin sama da ke Mogadishu. 'Yan sanda sun tabbatar da cewa 'yan kungiyar alshabab sun akka cikin otal ɗin ne amma sun samu damar kubutar da mutane da ke ciki wanda suka hada da tsohon ministan tsaron na Somali Yusuf Sa'id Inda Ade. Wakilin murya Amurka Abdulkafi Yusuf Adan na ɗaya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su a cikin otal ɗin amma dai ya kubuta. Adan ya ce bayan tashin bom ɗin hayaki ya turnike jama'a sun yi ta faɗowa daga saman bene don tsira da rayuwarsu. To a gaida malama Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu lika kasar Ghana inda annobar COVID-19 take kara ta'azzara cikin 'yan makonni wanda tuni ta hallaka mutane da dama. Shugaba na Ado Dankwa Akufa Ado ya tilasta riko da matakan kariya a jawabinsa da yi wa al'ummar kasar a jiya Lahadi. Ga dai rahoton Ridwan Abbas daga birnin Accra. As of Friday 29th January, 64 more people have sadly died Ya zuwa ranar Juma'a 29 ga watan Janairun shekarar nan karin mutum 64 sun mutu cikin makonni biyu da sun kawuce abinda ya kai jimlar adadin waɗanda aka tabbatar sun kwanta dama zuwa 460. Adadin waɗanda ake kwantarwa azibiti na karuwa adadin waɗanda ke tsananin fama ko jin jiki ya kai 172 wuraren jinyanmu sun zama hudu kuma za mu inganta cibiyoyin keɓe masu fama da cutar a cikin jawabin karo na 22 ya ce sha uku a cikin jikoki sha shida sun ka yi rikodan waɗanda sun ka kamu da cutar yau duk jihohin sha shida na da waɗanda sun ka kamu ɗin a cikin jawabin karo na 23 akan cutar covid-19 shugaba kufado ya ce haramcin bayan nan ya zama wajibi yadda za a samu da yaduwar cutar. Until further notice, funerals, weddings, concerts har zuwa nan gaba an haramta makoki bukukuwa tarurruka da duk wasu shagulgula bai so a keɓe ba zai fi mutum 25 ba tare da tabbatar da yin tazara da tsabata da sanya amawali bakin teku sinima ɗakunan raye-raye za su ci gaba da kasancewa a rufi iyakokin ƙasar mu na ƙasa da na ruwa za su ci gaba da kasancewa a rufi masu kallon wasa su biye wa ƙa'idodin yin tazara da sanya amawali a nan nake kira ga kungiyoyin addinai coci-coci da masallatai su tabbatar da ana biye wa ka'idodin kiyaye yaduwar cutar kasancewa ghana za ta karbi rabonta na maganin rigakafin covid-19 din kan watan marisun shekara ta 2021 a cikin jawabinsa akan manejin cutar covid-19 cikin kasar shugaba a akufado ya ce manufa dai ita ce a yi wa kasar baki ɗaya alluran inda ake hangar akalla mutum miliyan 20 ya ba da tabbaci cewar maganin na da kariya is to vaccinate the entire population with an initial target niyyar mu mu yi wa duk al'umman Gana allura inda aka nufaci mutum miliyan 20 a ta hanyar kawarcin mu muna sa ran kan karshen watan Yuni an samar wa ɗiyan Gana maganin miliyan 17 da dubu ɗari shida ya ƙara da cewar hukumar kula da kyawun abinci da magunguna za ta yi amfani da tsarin ta wurin tabbatar da halaccin duk maganin da za yi amfani da su anan gana. Ghana. Ridwanullah Muktara Laraba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar a yayin da ake shirye-shiryen zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu. Kungiyoyin rajin kare demokuraɗiyya sun kaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a tare da tunatar da masu hannu akan sha'anin gudanar da wannan zaben akan batun mutunta dokokin zaɓe don ganin komai ya gudana cikin kyakkyawan yanayi. wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani lura da irin abubuwan da suka wakana a yayin zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ranar 27 ga watan disamban 2020 ne ya sa ƙungiyar fafutuka ta mpcr da haɗin gwiwar wasu fitattun masanan doka irin su profesa jibril abarshi na jami'ar mai kaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a game da wasu mahimman dokokin zaɓe waɗanda za su taimaka a gudanar da zagaye na biyu na ranar 21 ga watan fabrairu cikin kyakkyawan yanayi haka kuma a ɗaya gefe masana na ganin buƙatar an karar da kotun tsarin mulkin ƙasa kanta game da wasu kurakuran da ke gurɓata zaɓe alhaji nuhu arzika shine jagaban wannan tsari mutane mu ba su neman su san doka ba su neman su san mi doka ta hudi ba su neman su san komi ya kamata a yi duk abin da ake hudin ga tsarin zabe babu abin da ba a hudi duk wanda ya kamata a yi an hude shi to yanzu shi ya samu kai nazarin ce to tun da abin zan haka nan za mu tunatar da ita kanta kotun koli na cewa ai a doka ce an ce cikin aikinta tana da aikin larwon hiyar da zaɓe ta hiyar tsarin zaɓe ta diba ta ga yadda ake na ana tsara shi yadda an ka tsara shi sk yana daidai yana bisa kan hanya kuma kamin ta ba da ta da tsakamakon da an ka kawo kuma yannan ta yanke shi in akwai yanda aka yi kurakurai to tana da hanyar ta ce ta soke wannan zaɓe na yanki kaza na wuri kaza na wuri kaza. taron muhawarar mpcr ya gano cewa wajibi ne a nan gaba kotun tsarin mulkin ƙasa ta aika wakilai a wuraren da ake korafin an aikata ba daidai ba a yayin gudanar da zaɓe domin tantancewa kanta gaskiyar lamari. kuduri na ɗari da biyu ya ba da dama ta tashi da nan ta aika mutane ko ina a cikin ƙasa ta yi larwai da kanta a ranar zaɓe ta ga abun da an kai kuma tun ba ranar zaɓe ba kai hatta lokacin ana kamfani hakkin ta ne zai ta gani iska ana nan ana yin kamfani wadda doka ta ce in ana yin kamfani wadda doka ta ce ba tana iya gano an yi kamfani ba wadda doka ta ce ba kenan sai ta ce na an yi ba daidai ba to wannan yana cikin kundin tsarin zaɓe. Eh, in da kotun koli ba ta gane ba ko ba ta yi ba ba ta aikata ba na cewa ta aika mutane da kanta don ta shaida to ya kamata a gaba ta yi haka 'yan siyasar da suka halarci wannan zama sun yaba da wannan yunkuri a cewar wani dan siyasa adamu ismail hanya ce ta wanzar da zaman lafiya a ƙasa duk ƙasar da ba ta da doka da oda ba a biyar doka to gaskiya akwai matsala kuma dimokuraɗiyya tana ɗorewa ne ta tabbata in ana biyar dokokin ƙasa kenan in ana san dimokuraɗiyya ta karfafa dole sai an bi dokokin ƙasa haɗin gwiwar na mpcr da masanan doka ya jaddada aniyar ci gaba da shirya irin wannan muhawarar bainar jama'a a nan ya mai da sauran yankunan yankunan Nijar har zuwa lokacin da za a bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai hada Muhammad Usman na RDR canji ta kawancen hamayya wato kafin da a ɗaya gefe bazin Muhammad na PNDS. A gaida Suleiman Muni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya saurare mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa jama'a masu sauraron da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya masu sauraro insha Allahu a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda kuke jin koken iyaye malamai da ma masu ruwa da tsaki akan matakan da mahukunta ke ɗauka akan ilimi a jamhuriyar Nijar a daidai wannan lokaci da annobar korona ta kawo koma baya a kowane bangare na rayuwar bil'adama. Don shawarar da muke iya mu ba wannan gwamnati ita ce da duk abin da za a yi wanda ya danganci wato na shanin ilimi a ɗora shawara da wato ƙungiyoyi na farin hula masu kula da ilimin nan da wato 'yan sandika da uwayen yara da duka 'yan makaranta amma sai gwamnati ta ɗauki mataki ita ɗaya kawai lokacin mulkin daniya shi kawai yanzu lokacin demokuraɗiyya ne miki ya kamata a gama kowa da kowa in ya so a ɗauki matakin da kowa ya amince da shi kowa ya yarda da shi ya tasiri. wata matsalar ta daban da ke barazana a kan makomar ilimin yara a yau a nijar ita ce matsalar tsaron da ta'addabi yankin sahel inda kungiyoyin ta'addanci ke kona makarantu yayin da a wani zubin suke faro malamai lamarin da a ɗaya bangare ya tilasta wa miliyoyin mutane tserewa daga matsugunansu kamar yadda Sherif Isuhu na kungiyar malaman kwantaragi ta Sinasef ke kokawa a kai. A mafi yawanci idan sun zo ga ƙauye daga hakimai sai malaman makarantu su ake ce ake kai ma haji. To saboda haka nan ne kullum muke kira ga gwamnati a ɗauki matakai da ƙwararru anda suka dace saboda a kare malaman makarantu amma har ila yau ba mu taɓa samu wani abubuwa waɗanda ga nan gashi na a ƙasa wanda aka ɗauka ba saboda kare malaman makarantu. Kaga eh, eh, yau in ka diba ka gani akwai wurare da dama inda muka kai koke-koken mu saboda babu malamin makarantar da yau ke son ya tahiyar da aikin shi cikin irin wannan karkara inda ke da kwai tashin hankali inda babu kwanci hankalin nan a kan ma wa'anda a yan jiha ko kuma yan wajen ma ba su zama wajen mun ce gwamnati ya ɗauki wani ɗan matakai don saboda a sa wani alawus wanda zai sa malamin makaranta ya ji ƙarfin zama cikin irin wannan yanki mai amma kaga har yanzu ba a kula ba sai dai yankin difa akwai eh, wani magajin gari wanda ya ɗauki ɗan kokari ya sa yana ɗan sa ɗan alawus kenan da ake cewa na ƙara tsaro saboda bisa malamin magana saboda a ƙara musu ƙarfin gwiwa zama irin wani waje mai amma abin bai yaɗu ko ina ba akwai wurare da dama mafi yawanci inda ba a kula ba da irin wannan al'amura wallahi sai dai mu ce Allah ubangiji Allah ya kawo mana sauki Allah ubangiji Allah ya sa cikin sauran lokacin da kwai Allah ya ba mu karin gwiwa a matsayin mu na malaman makarantu mu ta yadda aikin mu iri yadda ya dace shekarun baya da suka wuce akwai abokin aikin mu wanda ake kira Bilal a can yankin Difa yan bindiga daɗi suka yi mishi kisan gilla aka kama shi aka yanka shi kamar yankan rago matsayin shi kawai na malamin makaranta cikin karkara. Zaman gidan da wannan al'amari ya jefa miliyoyin yara wani abu ne da ke ci gaba da daga hankulan 'yan rajin kare hakkin ilimi yayin da a nasu bangare hukumomi ke cewa suna ɗaukar matakan daidaito al'amura. Wanga lamari na wato rishin tsaro na cikin ƙasa wanda ke haddasa wato ba a karatu cikin makarantu wato abin wato bakin ciki ne yara ga sunan yau da shekara sai in ce biyu cikin yankin tilaberi wato da yankin tawa da doso yara wato ba su karatu hakanan ake kara zube shi ka wannan ba karamin cikas ba ke yake kawo ma ƙasa yau dai shekara biyu wato dalila na rashin tsaro sun sa da malaman makarantar inkin da ɗalibai ba a samun karatu yadda ake so koma an koma sai ga komawa kuma ta kwana ɗaya kwana biyu ce an hana karatu wannan abu yana kawo cikas kuma in akwai tsoro cikin lamari ba a iya ɗaukar darasu cikin tsoro masana sun nuna da cewa dai inda har tsoro ya shiga cikin zuciya ɗalibi to ba za ya kawo wani eh, abin kallo ba na bisa shanin ilimi kenan sai an sake dibawa an zamana an Kara nazartar wannan lamari gwamnati ta tashi tsaye da kanta wato yanzu mun shiga cikin wani lokaci wanda Allah na tuba sai ka ce ma babu gwamnati in inkin zamanin ne ake kara zuba kowa ba a san ku wane ne ke yin ba wane ne a bayi. Abin da ya shayi harkar tsaro su ma haka zalika a ɗauki matakai wanda shi ke ana aiki da kowa da kowa saboda a samu a yi karatu wannan jihohin kuma inda shi ke yara sun guso ka san ɗauki matakai wanda suke don na musamman wanda suke a samu yara su karatu. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da zamu ya kawo muku kenan a cikin shirin namu a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin abokin aikin namu sule mummuni barma da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare. A gaida Yusuf Ali Harande, yanzu ko sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. To bari faro da saƙon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, Najeriya. hakika ƙara fuskantar matsalar rashin tsaro da muke yi a ƙasarmu Najeriya musamman a yankin mu na arewa abin takaici ne ya Allah ka bamu da min zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin. wannan sako da cewa muna addu'ar Allah duk wasu fitintinun kasar mu Najeriya tashe tashen hankula yan ta'adda fashi da makami yin garkuwa da mutane don kudin fansa rashin jituwa tsakanin kula da makiyaya muna fatan Allah kawo mana karshen sa daga kawo mai ruwa bajuga sako daga bada cewa ya Allah ka kara bawa sojojin kasar mu na tarayyar Najeriya damar kawar mana da 'yan bindigar da suka addabi jihohin Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina, Kaduna da jihar Nija da ma sauran jihohi da suke tafiya da mugunyar su ta banza a Najeriya daga Aliyu Usman Taka Lafiya. Wannan sako na cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. A yau ina son ku bani dama don na kira ga al'umman kasar mu Najeriya da su bi doka da oda da aka gindaya muna na kare kai daga afkawa cutar coronavirus. don kaucewa sake komawa gidan jiya na dokar kulle sako daga aminu kano mai dagar ko shi ko shehu adamu rijau addu'a ya yi cewa ya ubangiji allah mun tuba ka jikanmu ba don halinmu ba ka kawo mana karshen dukkan matsalolin da suka addabi mu najeriya baki ɗaya amin sai kuma sako da ke cewa assalamu alaikum voa hausa tsige shugaban kasar myanmar da sojoji suka yi mataki ne da ya dace da fatan za a hukunta ƙananan sojojin da suka aikata miyagun laifuka a kan 'yan ƙabilar rohingya sako daga murtala ibrahim zangon daura mu na karshe da ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa shugaba buhari ya yi waje road da tsofaffin hafsoshin sojojin najeriya ya kuma nada sabbi kamar yadda 'yan najeriya muke bukata yanzu dabara ya rage ga mai shiga rijiya ya rage ga shiga sambisa kuma hafsoshin soja su canza dabarun yaki To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. sun ɓaci ikon ƙasar a ranar litinin ƙarƙashin dokar ta ɓaci da aka sanya na shekara guda saboda rashin ɗaukar mataki kan ƙorafin da suka yi cewa an yi maguɗi a zaben da aka gudanar a watan nuwamba Sojojin sun ba da sanarwar ne a tashar talabijin sojoji ta Mewadi inda suka ce za a yi zaɓe ya zuwa ƙarshen shekara guda inda sojojin za su miƙa mulki ga wanda ya yi nasara. Ofishin babban mai gabatar da ƙara na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa yana goyon bayan buƙatar da tsarin gidajen kurkukun tarayya ya gabatar na yankewa shugaban adawa mai sukar kremlin alexei navalny hukuncin ɗauri a maimakon hukuncin da ba za a buƙace ya zauna a gidan yari ba Navalny na fuskantar yiwuwar hukuncin ɗaurin shekaru uku da rabi a kan zargin da ake yi masa na karya dokokin hukuncin jeka gyara hali da aka yanke masa a shekarar 2014 da kotun kare hakkin ɗan adam ta ture ta ce ba shi da tushe. Miliyoyin ƙasar Hong Kong da suka nemi barin yankin akan dalilin sabuwar doka da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su damar zama da yin aiki a kasar Birtaniya. To ba sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wacce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti da ma mu na wannan lokacin. Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa sai mun haɗu a shirin mu na dare. Allah ya kai mu amin sun amin. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.